أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع به إحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ينقوى يوم ألا ملوك السركي دقيق وسا تقدر ورسا يا ساكا قدر حدور a wannan masallaci namu mai albarka na markaz fikra a nan zariya road kwanar dawaki wanda muke gabatar da wannan tafsiri namu na alkur'ani mai girma wanda yau bakwai ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam tana 1447 wanda ya daidai da 23 ga watan biyu 2026 miladiya idan ban manta ba mun shiga suratul an'am sura ta shida a cikin jerin sunaren surorin alkur'ani mai girma kuma a jiya mun tsaya a kan aya ta bakwai wanda mun karanta aya ta takwas ba mai sharhin ta ba lokaci to la ramma zai ƙara karanto mana daga kan aya ta takwas inda allah marukacin sarki yake cewa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 Ubangijin maɗaukacin sarki ya ce wa launar Zana a kitaba da a ce za mu saukar a gare ga wani littafi fi karfafi a cikin rubutattun takardu kalamasu hudu a yi su rike su da hannunsu su gansu laqala ta faru in hada illa sihrun mubin da lallai waɗanda suka kafirta sun ce babu ba wani abu ne ba wannan face sihiri mabayyan wa suka ce laula unzila alaihi malak dan ba a saukan miki da mala'ika ba walau anzalna malakan Allah ya ce da mun saukar da mala'ika na ƙubi al'amur da an al'amarin mun yanke shi tun malayu barun sannan da ba za a saurara musu ba walau da Allah ku malakar da ma mun sanya shi mala'ika ne za mu aiko la Allah hu rajulan ai da dole mu sanya shi ya zamanto namiji mutum wala labasna alaihi to da mun ƙara rikitar da su ma yalbisun da abin da suka rikitar da kawunan su wala qadistuhu bi abi rusulin min qablika haqiqa lallai sun yi izgili ga manzanni da yawa kafin ka fa haqa bil ladina sakhiru sai abin da suka yi izgili din da shi ya afka musu ma kanu bihi yastahzi'un abin da suka kasance suna yin kun ka ce musu siru fil ardi ku yi tafiya a ban kasa sun manzuru sannan ku kalli kaifa kana aqibatul mukazzibin yaya karshen masu karyatawa ya kasance Allah madaukakin sarki anan yana ba mu labari yana ba mu zansa labari saboda tsananin inadi da taurin kan kafirai kuma ƙaryatawarsu da suka yi manzo sallallahu alaihi wa sallam ba wai gajiya abinda aka zo musu da shi bane ba kuma ba jahiltan hakan suka yi ba kawai zalunci ne da wuce gona da iri da kafirci da inadi ga ubangiji madaukakin sarki da aka zuwan su da alkur'ani da Allah madaukakin sarki ya zo da shi suka karyata kar manzo sallallahu alaihi wa sallam kaza wai dalili ne bai mai musu da karfi wanda yake tabbatacce ne bai zo musu ba shi yasa ba su imani ba ai walau nazzalna alayka kitaban da za mu sauko maka da littafi rubutacce fi kirkwati rubutacce a cikin takarda a zoma da wannan littafi din gashi su gan shi faro-faro su yi yaƙini da shi falamasuhu bi aibihi su ga saukarsa a gabansu kuma su yi yaƙini su riƙe shi gashi a rubuce daga sama-sama ta yayi aka zo aka miƙa musu aka ce gashi wannan daga Allah ne la qala na kafaru da waɗanda suka yi kafirci saboda zalunci da wuce gona da irin su da sun ce in hada illa sihrun mubin wannan ba wani abu bane ba bakin sihiri ne mabayyana Allah madaukakin sarki anan yana ba mu labari girman kansu da kafircin a kan abin da ma suka gani kuru ko da sun gan ba za su yi imani ba yasa an wani yake walau fata ana alayhim babu min فظنوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون da ma za a buɗe musu sama ƙofofin sama kana ka taka ka tafi saman ka ɗauko littafin ka zo da shi da sun gani sai suke kawai bugar da mu aka yi rufa ido aka yi mana kawai sihiri aka yi mana saboda jinabi a wani waje Allah ya ce wa in yarau kisafan minas sama'i saqiqan يقولون سحاب مسكوب يقول سحاب مركوب ubangiji madaukakin sarki yace da ba sun ga in wani sama ne ma ya yanki ya faɗo ba ba za wato duk abin da aka faɗa kafirai da duk abin da aka yi faɗa musu da duk wata hujja da ta zo da shi to ba za su imani da wannan hujjar ba da haka wato sun sayi sun yarda da su bi kafirci kan imani wanda ya kangare ya bijire ma Allah to ba hujja yake nema ba duk hujjar da ka kawo mishi ba zai yarda da ita ba wa qalu suka ce laula anzila alaihi malak ina ma a ce a saukan mishi da mala'ika ya kasance tare da shi yana gargaɗi ina ma a ce saboda ta'annuti da jahilcinsu suka ce ina ma mala'ika aka saukar ai ina ma an saukar da mala'ika tare da manzo sallallahu alaihi wasallam muna ganin sa yana tafiya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana taimakon shi to da wannan zai sa mu imani to sai ubangiji daukar sarki ya ce walau da Allah malaka ubangiji madaukakin sarki ya riga ya ce walau anzalna malakan mana qudiya al-amru thumma la yudari ai da mun saukar da mala'ika to da shi ke nan al'amari ya ƙare za mu yanke al'amari sannan kuma ba za a ɗaga musu ƙafa ba wato da a ce Allah madaukakin sarki ya sauko da mala'ika tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an ganshi kuruku kuma suka yi imani da shi to da azaba za ta zo musu domin haka sunnar Allah take ko kuma da ake manzan aka aiko mala'ika ya zo to shi ma in ya kiraye su suka ki imani alakar da su za a yi gaba daya domin ka'idar Allah ce ma nunazzilu mala'ikata illa bil haqqi wa ma kanu idan munzari ba mu saukar da mala'iku sai da gaskiya kuma idan haka ta kasance to ba wanda za mu ɗaga ba shi yasa Allah wani waje ce yau mai ran mala'ika ta la bushra yau mai idin da mujrimina ranar da za ku ga mala'iku yau mai ran mala'ika ranar da za ku ga mala'iku to babu wata bushara ba a ranar da mujrimai wato kashe su kawai da ashe kenan da Allah madaukakin sarki bai aiko da mala'ika ba ya aiko da bashar daga cikin jinsin mutane wanda shine mafi daukakar mutane wannan rahama ce da bayi sai sa aka samu wasu suka karya ta ba su yi imani da shi ba kuma Allah ya musu kalala ya musu jikin bai halakar da su ba Allah ya ce walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan ai da ma mun sanya wanda muka aiko din mala'ika ne to ya za a yi dole ne sai ya fito a siffar mutum shi ne za ku iya saurara shi ku iya magana da shi kuma duniya ta iya ɗauke shi ya tsaya har ya shiga cikin mutane a yi ta yawo da shi sau da da Allah ya turo da mala'ika a siffar mala'ika wanda mala'ika yana da fuka-fukai dubu ɗari shida a wata ruwayar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa duk duke ɗaya duk daga sama ya ƙasa ya toshe sama to ya zai ya zo a matsayin mala'ika a haka kuma ya za a yi ko ga mala'ika ku iya jurewa in mala'ikan ya zo a yadda yake aljani ma yanzu na suka gani hauka cewa kai mutane yanzu in aljani ya fito a tubbata ta aljani hauka cewa mutane ke. sai ba ma aljani na suka ga damuta ma ko kura nan muka gani da gudu za mu fita to ina a ce mala'ika da fitafitan da kuma gashi ya zo ka dan dai mutuwa in an ga aljari an aukace to in mala'ika ya dauko a mala'ikancinsa ai gabaki ɗaya mutane ma mutuwa za su su faɗi su mutu to kaga to tun da haka ne mala'ika in ya zo duniya ba za ta iya ɗaukar sa ba ko ba zai iya siffantuwa da irin siffan mu ba a tashi a faɗa a shiga nan a shiga nan da su sannan kuma ganin sa ba a mala'ikan ba zai iya yiwuwa ba mu iya daurewa mu iya ganin ba to me zai faru dole sai an maida yi siffan mutum yadda zai ce to in kuma mutum ne ya zo a siffarsa ya ce mala'ika ne to kuma ai lalabasna alayhim ma kanu mutum da su ƙara rutsewa da can an aiko mutum sun ce su ba su yarda ba to idan aka aiko mutum mutum ya zo kuma ya ce shi mala'ika ne to ai wannan ya fi ma ya rudar da su fiye da wancan za su ce ya za a yi ya za a yi mai yarda ma kai mala'ika ne ba ta kamar mu kana so mu yarda mala'ika ne to sai ka zama mala'ikan ka ko ba zai yiwu ya zama shi yasa anan Allah madaukakin sarki yace da za mu saukar tare da manzon sallallahu alaihi wasallam mala'ika ko kuma da za mu turuwa mutane mala'ika ya zama manzo to da mun aiko shi a haikal namiji domin ya samu damar yi musu magana su amfani da shi su bi shi su bi sunnarsa domin mala'ika ya zoya za a yi iya koyi da shi ba za su iya koyi ba za su iya koyi da mala'ika ba eh, domin menene na farko ba zai gano ba haske ne tunda an halitti mala'ika daga haske sannan na biyu daga cikin sunnonin mala'ika ina gaban zama ya dauki da lagwauran dutse ne da ta gaya to wa zai iya wa zai iya bin sunnarsa daga cikin sunnonin da yanzu yana zaune a nan yayi taku ɗaya zaune a Saudiya daga cikin sunnonin da baya cin abinci baya cin abin sha to diya za a yi koyi da shi kaga ba yadda za a yi ɗan adam ya iya koyi da shi in ya zo a wannan kuma da a ce ya zo ya an siffantar da shi din irin siffan mutum da ɗabi'u ta mutane to tunda an aiko mutum ba ku yadda ba kun shiga rudu to nan ma da rutu za ku kasance shi yasa a wani waje Allah ce kun lauka na fil ardi malaika yamshuna mutma'innina da nazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula ai da ake a ban kasa mala'iku ne suke tafiya cikin kwanciyar hankali a nutse to ai da mun saukan musu daga sama mala'iku su zama manzanni yasa ce rahmar ubangiji ne ga bayi yadda ya aiko wa kowane sunti na halittunsa dan aiki manzo ya kiraye su kuma daga cikin jinsu domin su samu damar iya koyi da su su samu damar magana da su da tambaya su yasa Allah ce laqad manna Allahu 'ala muminina in ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim hakika ubangiji madaukakin sarki ya yi wa muminai ta goma shi da baiwa yayin da ya aiko musu manzo daga jinsu su yana karantar da su ayoyinsu kuma yana su kaga nan gun da a ce mala'iku game da ibn abbas ya ce da mala'ika ya zo a surar mutane to da ba za su iya kallon sa ba kuma ba za su iya koyi da shi ba domin asali mala'iku ibn abbas ya ce da haske aka halicce su ya Allah ce wala qadistu bi rusulin min qablika wannan kamar tasbiya ne ana rarrashin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ana ba shi hakuri duk irin waɗannan abubuwan da kaji suna faɗa ba san ka farau ba ya manzo sallallahu alaihi wa sallam kai hakuri wala qadistu bi rusulin min qablika hakika manzannin da suka gabace ka an musu izini yayin da suka zo wa al'ummarsu da hujjoji bayyanannu al'ummar sun ƙaryata su kuma sun musu izgiri ba wani malaka da yawa za ka ga annabawa da baki ɗaya an musu izgiri annabu nuhu ma alaihi mala'un marra alaihi mala'un min qaumihi sakhiru minhu duk lokacin da al'umma suka zo suka iske shi yana tsere jirgin ruwan nan kaga sai ta rinka yi mishi izgin suna sukuriya da shi suna cewa a shaida ka iya kafinta ma ka zo kana ta wannan da'awa haka annabu hud haka annabu dawud haka annabu shu'ai dukkan su ba wanda ba ko ba wanda ba a gaya wa maganganu na rashin mutunci da na izgin da na ba'a walaula rahatu la razamna wa ma anta alaina bi aziz haka aka cewa annabi shu'ayi cewa kai ba wani abu ba wani mutum ne ban wani mai girma a wajen mu ba dan ma dangin da muke jin tsoro da mun jefe ka ba to duk irin waɗannan maganganu an faɗa annabawa daban-daban to shi yasa Allah madaukakin sarki yake lallaban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akan cewa irin wannan injiri da za a gaya ma ba kan ka farau ba amma waɗanda suka yi injilin na da wanda ba su tsere ba daga wajen Allah ba su tsere ma Allah ba sai Allah ya ce fa haqa bil ladina sahihu sai Allah ya saukar akan waɗanda suka yi injili din nan ma kanu bi yastahzi'un abinda suka kasance suna yin injili akan shi abinda suka kasance suna yin injili akan shi na cewa ba za a tashi alkiyama ba to ga alkiyama ta yi kuma sun faru a cikinta abinda suke kasance suna injili na cewa mazala sallallahu alaihi wasallam aya ya saukan ma ta tuhu zamu jam'u wa yuwalluna duhur a makka wannan aya ta sauka kafirai sun yi ta izini. yanzu waɗannan yan tsirarun bayin marasa galihu ɗan kaɗan da suke tare da manzala sallallahu alaihi wasallam su wane ne ma a ce za su fata su ta su ci nasara a jam'in gungun manya-manyan kafirai su ku zamun jamu wai na dubur kuma an su juya a guje sun ci nasara a kansu shi ka da hatta sai na imar lokacin da wannan ayar ta sauka shi ta ya kamar mai tafi yana ayyun jam saboda yana ganin yadda suke ƙanana ɗan kaɗan ba su da yawa suna koyewa ga aya ta sauka da sannu za ku fasa taro su juya mutane a guje manzala sallallahu alaihi wasallam bai ce komai ba sai kawai sai na umar ya ji manzo Allah ranar badar yana yawo kan gawawwakin shawa, yana karanta wannan aya da tuhu zamu zamu wai luna tuhu yana karanta sai na umar ya ce hakika tun wancan lokacin aka faɗa amma ba a faɗi yaushe ba amma da ranar ta kamar kimsawa da bismillah an fasa taron ƙurashawa an kashe manya-manya mutum saba'in wasu sun juya a guje kada. abinda suka yi izgili a kai ya same su abinda suke gani ba zai yi ba kuma ya yi to haka sunna ta Allah take da yawa kana wa'azi kana karantarwa kana faɗa a yi gaskiya to za ka haɗu da izgili da yawa yana daga cikin izgili ko magana kuke mutum ka ja mu hadisi ya ce Allah ko akbar hmm, ka ji malamai a rinka izgili ya usta in ka jawo akara wa kallahu ai ai a rinka nuna wannan duk izgili ne abinda kake faɗa a aka rinka ɗaukar shi kamar wani abu ne wanda yake sabawa tunanin mutane ko ya sabawa al'adar mutane alhali kuma ita gaskiya ne kuma haka take ya kamata duk lokacin da ka zo a faɗi ka domin ƙarshe dai duk masu karyata gaskiya asara daga dama ko a duniya ko a lahira kuma ƙarshen cin nasara wal aqibatu lil muttaqin ƙarshen cin nasara ko a duniya ko a lahira ga masu jin tsoron Allah ne haka duk ka ga abubuwan kira na addini ko kuma wani ɗagawa ta katirai tana yin nisa azzalumai suna abin da suka ga dama wa amma suna abin da suka ga dama to lokaci akwai lokacin da za su yi dama kan sai Allah ya ce musu kul rufin fil ardi ya ku mutanen makka manzo ka ce musu yi tafiya a ban a tafiya da suke suna fita daga makka in suka tafi za su je sham za su wuce kaumulut za su wuce ƙasar adawa za su wuce mutane da yawa sun manzo ku duba ku gani kai fa kana aqibatul ya yaya karshen wa'annan wanda suka karyata manzannin su suke za ka ga gidajen su a rushe abubuwan su duk garurukan su ga nan a turkushe kai ka allon daga na bil'ansu kai ka ce ba a yi wasu mutane da gari ba da wata wani civilization a dama duk sun shuɗe to kuma babu wani abu da tabbaci da kuke da shi in kuka ƙaryata Allah abin da ya samu waɗancan ɗin da ba zai same ku ba domin su ma mutane ne kamar kuma wanda suka karyata annabawan su suka karyata aka yi musu to ku shugabannin an shugaban annabawan ma kuka karyata fiyayyen halittan kuka karyata zababban in wanda ya karyata annabi nuhu an bi ta kanshi wanda ya karyata annabi hudu an bi ta kanshi wanda ya karyata annabi salih Allah ya bi ta kanshi to ina wanda ya karyata manzo sallallahu alaihi wasallam wanda shine shugaban dukkan annabawa da mursalai hmm. dukkan halittun Allah ka ce nan min babu aula ku kun fi ma abu ta kanku a halakar da ku domin wanda suka gabace ku sun karyata wanda bai kai naku ba an binci kansa to ina ku da kuka karyata wanda yake shugaban halitta za ka dukkan bi wannan gargaɗi ne Allah madaukakin sarki yake wa mutanen makka da duk wani jabbari har zuwa tashin alfiyamu da duk wani mu'ahid wanda yake fito na fito da gaskiya da duk wani wanda yake gani zai ya yaƙi addini zai ya yaƙi gaskiya to wannan kamar tsoratarwa ne Allah madaukakin sarki yake mishi sai ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da cewa قل لمن ما في السماوات والأرض قل كتب على نفسه الرحمة ليجمعنهم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين نعم وبجدي ما لو كنت yace kul ka ce musu الله عليه وسلم لمن ما في السماوات والأرض mallakin wane ne duk abin da yake cikin sammai da abin da yake cikin kansai na waye ulka ce lillah na Allah ne Ka kataba ala nafsihi rahma Allah ya rubuta kansa ya lazimta kansa jin kai la yajma annakum ila yawm al-qiyamati la rayba fi lallai tabbas Allah madaukakin sarki zai tara ranar tashin alƙiyama ga baki ɗayan ku babu kokonto a cikin haka allazina khasiru anfusahum wa'anda suka yi asarar kawunan su fa sune ba su imani ba Walaku ma na fil layli wan nahar nashi ne duk abin da yake nutsu yake nutsai a ban kasa a cikin dare ko a cikin rana wa huwa samiul alim kuma Allah ne mai ji kuma masani kulka ce musu a ghayra Allah attakhidhu waliyan shin koma bayan Allah zan riƙa majibincin al'amarina fafirar samawati wal ardi alhali Allah shine wanda ya kirkiri halittar samai da kasai wa huwa yut'im wa la yut'am shine wanda yake ciyarwa kuma ba a ciyar da shi shine mai azurtawa ba a azurta shi قل كتيمت إني أمرت أن أقول من أول من أسلم للذي أن أمرتني إن كسن سينيني فرقا وند نميك مؤويا أتكن الأمة ولا تكونن من المشركين كما كد إن كسن أتكن مشركين wannan surar muna ganin tun da muka shige ta har zuwa yanzu kun kula magana ake akan tauhidi akan kaɗaita Allah ta kowace fuska akan raddi ga mushirkai da kafirai da masu adawa da Allah subhanahu ta'ala wannan zai nuna daman zai zama ɗabi'i jiddan tara saboda daman mun ce tun a farkon cewa a garin makka ta sauka da haka lokacin da ake gwagwarmaya da kafirai da mushirkai lokacin da ake gwamar gwalgwara da 'yan bautan gumaka da riƙe wani Allah yasa ubangiji yake ba da labari cewa shine mamallakin abin da yake cikin sammai kuma yake mamallakin abin da yake cikin ga baki su, kuma lalle Allah ya rubutawa kansa ransa wanda yake mai tsarki jin kai ubangiji maɗaukacin sarki anan ya tabbatar da cewa wane ne ya halitta sammai da kasai wane ne mamallakinsu wane ne yake sarrafa su yadda ya ga dama shi ne ce kulka ce musu Allah tare da cewa su ma sun tabbatar da wannan ba ta inkari su kawai abinda da suke inkari ai kaga kafiran makka suna inkarin a ce an kaɗaita Allah shi kaɗai a wajen bauta amma an ka halin in ka tambaye su man khalaqa samawati wal arda la yaquluna Allah wa ya halitta mai da kasai za su ce Allah ne ya halitta su matsalar su kawai su yi itirafi da ikhlasi da tauhidi su yarda Allah ne shi kadai abin taimako Allah ne shi kadai abin bauta Allah ne shi kadai abu shine matsalar kafiran makka amma wa yake saukar da ruwan sama za su ce algani wa yake azurta za ka ce Allah ne wa yake kashewa ya rayawa za ka ce wa Allah ne su kawai abinda suka iyarda da shi a ce Allah shi kadai za a kira ja'al al-alihata ilahan wahida su abinda suke cewa yanzu abun bauta kadai sai mu sanya shi guda ɗaya su suna gani ya kamata a makalkala wa'yansu wasu na tawilin cewa yanzu sai mu tafi gaban Allah da a'a dole mu samu wata yan wasuɗa wasu hanyoyi da za su kai mu ga Allah ai mu timmu da najasanmu da rashin karfin imaninmu bai kai mu kai wajen Allah gares ba na haka bari mu riƙe su lata da uzza kuma lata da uzza da hubal hubal hubal da sauran marata salisatul ukhra dukkan su bayan Allah ne nagartattu kamar yanzu ne mutum ya ce ai ba zan iya zuwa wajen Allah gares ba ni da zunubi ya kamata in rike wani shehi ko wali in na rike shi shi ya kai ni ga Allah to su ma haka suke su ma da haka suka rike laka da husa, cewa ba za su rike ya zan tafi gaban Allah da rai ya kamata ya san matsayi wani ya ɗan tafi da ni sai kai sun manta shi kuma ubangiji madaukakin sarki ya fi kusa da kowa bai yadda a riƙe wani ba akan harkar bauta sai Allah ya ce kataba ala nafsihi rahma ubangiji madaukakin sarki ya rubuta kansa rahama ubangiji madaukakin sarki ya shimfida jin kansa da ihsaninsa da hadaddiyar rahamarsa da sa da baiwarsa akan sa ya rubuta wannan a rubuce a littafi kamar yadda manzala sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa inna Allah lamma khalaqa al khalqa yayin da Allah madaukakin sarki ya halicci halittu gabaki daya kataba kitaban indahu fawqa al arshi sai rubuta littafi sai rubutu a littafi a saman al arshi yace inna rahmati taghlibu ghadabi yace lalle rahmata ta rinjayi fushina to kaga ashe ubangiji madaukakin sarki ya rubuta cewa rahamarsa tarin yi fushinsa wa annal afa ahabbu ilayhi min man, Allah madaukakin sarki bayarwa ta fi soyuwa a gare shi fiye da ya hana mutum wa anna Allah a fataha li jami'il ibadi abwabur rahma ubangiji ya buɗewa dukkan bayi kofofin rahama wa anna Allah qad fataha wa in lam yaghluqu alaihim abwabuha ha bi dhunubihim in har su bayan ba su rufe ƙofofin da zunubinsu ba wada ahun ilaiha kuma Allah ya kira bayi izuwa su zo wajen rahamar Allah in ba su hana kansu ba da saɓansu da aibukansu wajen samun rahamar ba bi ma'ana ubangiji maɗaukakin sarki duk wani dangi na alhairi da duk wani dangi na rahama da baiwa da jin kai ya wa ƙofofi ga bayansa in ka ga bawa ya rufe wa da rahamar ubangiji to shi ne ya rufe ta da kansa ba Allah ne ya rufe ba. kai ne baka tuba ba kai ne baka koma ga Allah ba kai ne har yanzu baka saduda ba ka bar sakarci ka koma ka rike Allah subhanahu wata'ala amma ubangiji madaukakin sarki duk wani ayyuka da zai kawo ga rahamarka rahamarsa da zai kai ka ga ta goma Allah ya sahale ma kuma ya baka kudura kuma ya baka iko kai in ka ga baka samu wannan rahamar ba baka samu wannan ta shin ba to menene to kai ne ka rufewa kanka kofofin su amma Allah ya lazimta kansa haka sai ce la yajma annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi yayi rantsuwa domin lam dinnan lamul fasli wallahi lallai da nunin tauki lallai sai na tara ku ranar tashin alkiyama larai ba fi ba fa kwanto a cikin haka lalle babu kwanto saboda hujjoji sun tsaya cewa ubangiji maɗaukacin sarki zai tashi alkiyama ya ba da misalai da dama wanda yake nuna lalle lalle alkiyama za ta tashi Kowa babu wani kokwanto a cikin tashin alkiyama nan da Allah ya ce shi yasa anan yayi rantsuwa kuma ya kawo lamul qasm ya kawo kuma nunu tawkid lalle a wani waje shi yasa Allah ya ce zai tara mu ila miqati yawmin ma'lum a wani waje wata rana sananniya ita ce ranar tashin alkiyama wanda babu kokonto babu shakka a wajen bayan Allah mu'minai wa'anda suke jayayya suke karyatawa suke shakka to kawai kafirai masu fito na fito ga Allah me yake nufin mu yi akwai ranar tashin alkiyama ba kawai da baki ba aikin mu ya nuna a ga duk abin da zai tserar da kai ranar tashin alkiyama shi take aikatawa duk abin da zai halakar da kai ranar tashin alkiyama kana guje mishi wanda ba sai ka fito da baki ma ba ka sai na yi imani da ranar tashin alkiyama yaƙini da rikin shakka da sakankancewa akwai ranar tashin alkiyama shine za ka rika taka tsantsan a rayuwanka wajen aikata komai da furta komai da zuwa ko'ina duk inda za ka je da duk inda za ka zauna da inda za ka yi magana da duk inda za ka aikata wani abu da duk abin da za ka kai baki da duk abin da za ka sha to sai ka yi kaka tsantsan a cikinsa so da ka san cewa akwai ranar lissafi ba za ka ci lalai ba sunan shine imani da ranar tashin alfiyama mutum ya rika taka tsantsan a dukkan lamurfukansa ba yadda za a yi kasancewa ka ci bilis in duk mutane ba su gane ba to ka san Allah ya gane mala'iku sun rubuta in abin nan da kake ba wanda ya sani Allah ya sani mala'iku sun rubuta in ba wanda ya fahimta ka binne mutane ka iya coge kana da wayo ka iya tsara bayani a yarda to amma ka tabbatar cewa akwai ranar ƙin akwai ranar za a yi zube ban ƙwarya ranar da za ka zubar a fayyace duk abin da ka aikata shi yasa Allah ya ce na kasiru anfusahum ayyawmal qiyamah wanda suka je la'ira sun yi asarar kawunansu ba su je da aikin kirki ba fahim la minu to su ne wanda ba su gaskata ranar tashin alkiyama ba ba su ji tsoron sharrin wannan ranar ba sun aikata abin da suka ga dama lokacin da suke so ba tare da wani tarnaki da suka yi wa kansu ba Allah ya ce wa lahu ma sakana kullayhi wan nahar ai duk abin da yake nitse mai rai da mara rai fillaili a dare wannan hari da rana lahu nashi wannan yana nuna duk wani dabba duk wata halitta ta cikin samai da kasai da duk wani bayi da duk halittarsa suna ƙarƙashin rinjayensa da ikonsa da tasarrufinsa wa huwa samiul alim kuma ubangiji madaukakin sarki shine mai ji shine mai gani anan sai a ce wala ma sakana ma sakana shine duk abin da yake nitsa zai motsi a dare duk abin da yake nitsa zai motsi a rana nashi ne to masu motsin fa shi yasa malamai suka ce a'a nan da aka ce jumada duk abin da suke girke ba sa motsi a yini da daddare nashi ne to kamar ka kawo kuma ka ce duk abin da suke motsi min ba da aula su zama nashi tunda abubuwan da suke daskare ba sa motsi sun fi abubuwan da suke motsi yawa abin da zai da rai a cikin duniya ya fi abu mai rai yawa in ka lissafa za ka gani to tun da aka ambaci abin nan so da yawa a cikin alkurani za ka ji ubangiji maɗaukakin sarki ya ambaci mafi rinjaye to kuma sai ya kyale kaɗan to tunda ya mallaki mafi ai mun babu auna ma ba Allah madaukakin sarki da yake ya halitta mana sarabila taqikumul har ko kaya wanda suke kare mana zafi bai sai kuma da wanda suke kare mana sanyi min babu aula kuma shi ya halitta mana waɗanda kuma suke kare mana sanyi to anan da ubangiji yace wala huma sakana duk abin da mara motsi a dare da rana nashi ne to haka ma duk mai motsi nashi ne malamai suka ce abin da zai bayyana muka wannan da ya ce kuma wa huwa sami'ul ali shine mai ji mai gani me ake ji me ake ji abu mai motsi ko inda ya haka shine kaji me ake gani a sani abu mara motsi shi kuma ana ganin shi a sani to a nan sai ayar da ƙarshe ta nuna Allah shi ya san abin da yake da rai yake motsi shi ya san yake da ilimin abin da zai rai ko baya motsi shi ya ya yake wa huwa samiul Ali. wannan da yana nuna ubangiji madaukakin sarki duk abin da ka sani na maganganun bayi yana sane da su duk kai da komowarsu harkarsu da abin da suka ujirce a zukatansu ga baki ɗaya yana sane sannan sai Allah madaukakin sarki ya umarci manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya aiko shi da tauhidi mai girma da shari'a tsayayya ya umarce shi ya kira mutane da zuwa kan hanya yace kulka ce a ghairar Allah ya attakhidhu waliyan shin wani Allah za ku riƙi ya zama majibincin al'amari wa'anda ba Allah ba da aka halitta gajiyayyu su za ku riƙi al'amarin su taimake ni ko su amfanar da ni ba Allah ba ma'ana fala attakhidhu min dunihi ta'ala waliyan ba zan riƙi wani koma bayan Allah ba ya zamanto shi zai zibinci al'amarina in aka cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ba zai riki wani ba min babu aula mu mu zamanto cewa ba wanda muka rika majibincin al'amarinmu wanda zai taimake mu wanda zai azurta mu wanda zai ba mu nasara wanda zai warkar da mu wanda zai mana dukkan wani amfanin duniya da lahira sai Allah ba wani mutum ko annabi makusanci ko mala'ika makusanci ballantana waliyi ko salihi da ya isa ya amfanar da kai babu babu wani majibincin al'amari sai Allah shi yasa aka ce manzo Allah ya ce da mu da dukkan wani mutanen duniya a ghairallahi attakhidu waliyan shin koma bayan Allah zan rika wani waliyi wani majibincin al'amarin da zai taimake ni ya amfanar da ni wani yana nan yana ganin cewa wani zai ba shi haihuwa ba Allah ba wani yana ganin ya sa hoton wani a kasuwarsa wannan hoton da ya sa shi yake kawo mishi ciniki wani yana nan ya sa kahon wata dabba da ya yanke a kofar gidansa dabba fa ita ita akuya ko ragon bai kasa aka har aka yanka shi ba bai hana ba wai an yanka shi an cinye naman an ɗauko kahon kuma an rataye a soro wai barawo ba zai shiga ba ba wanda yake karewa sai Allah ba wanda yake ba da taimako sai Allah ba wanda yake azurtawa sai Allah ba wanda yake kashewa sai Allah ba wanda yake ba da arziki sai Allah da haka ba zan riki wani Allah ba alhali ga Allah fafirar samawati wal ardi wanda ya halitta sammai da kasai ya fara kirkirar su kamar inda a wani waje Allah manzala sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce mishi qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilu shin koma bayan Allah kuke umarta ta in bauta wa ya ku taron jahilai ma'ana dai ba zan riki wani koma bayan Allah ba alhali ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halitti sammai da kasai ya kuma kirkire su sannan wa huwa shi Allah yut'im wa la yut'am shi yake ciyarwa ba a ciyar da shi ko shi yake azurtawa ba a azurta shi kamar yadda yake wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin Allah ne mai tsarwa wasu karanta wa huwa yut'im wa la yut'am ai la yaqut Allah madaukakin sarki shi yake ciyar da mutane shi baya cin abinci shi yasa hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu yace wani mutum daga cikin ansar ya gayyaci manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo ya ci abinci daga cikin mutanen ahlul quba manzo Allah ya tafi yana zuwa da aka kawo abincin ya wanke hannunsa sai ya addu'a wannan ta zaman to gode wa Allah domin shi ne yake ciyar da mutane wa huwa yut'imu wa la yut'am sai ce alhamdulillahi alladhi yut'im wa la yut'am sai ce godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake ciyarwa wanda ba a ciyar da shi baya cin abinci wa manna alaina fahadana wa af'amana ya mana ta goma shin alkhairi ya shiryar da mu gaskiya ya shiryar da mu tauhidi ya shiryar da mu musulunci wa af'amana kuma ya ciyar da mu wa sakana min ash ya shayar da mu daga abin sha wa kasana min al-ura ya mana tufafi muka tsare kanmu wa kullan bala'in hasanin ablana dukkan wani rahama da dukkan wata jin da dukkan wani tagomashi abin amfani sada Allah madaukakin sarki ya yi mana alhamdulillah ghayra muwaddadi muwadda'i rabbi godiya ta tabbata ga ubangiji madaukakin sarki wanda ba yanda zan yi bayi bayi ba yanda zan iya rabuwa wadatuwa da barin ni'imar ubangiji madaukakin sarki wala muqafi wala maghfurun manzo Allah ya ce kuma babu abinda zan saka ma Allah da godiya da duk abinda nayi akan ni'imomin da ya mu kuma babu wani kafircewa ubangiji madaukakin sarki da zan yi wala mustaghna anhu kuma ba zan wadatu gabarinsa ba to kaga duk wannan Allah madaukakin sarki yana faɗa mana tabbataccen tauhidi cewa an umarci manzo sallallahu alaihi wa sallam ya mai da dukkan al'amari ga ubangiji madaukakin sarki sai ce kul kuma ka ce inni umirtu an akuna awwala man aslam ka ce ni an umarce ni in kasance farkon wanda zai miƙa wuya da kaɗaita Allah da tauhidin Allah da yi mishi da'a domin ni na fi cancanta da wani na in yi umarni in bi umarnin Allah wanda yake nuna kenan ashe duk wanda yake umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki duk wanda yake shiryar da mutane to shi ya kamata ya fi zama shiryayye shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fi kowa da'a ya fi kowa bin Allah ya fi kowa ibada ya fi kowa tsoron Allah ya fi kowa kaka tsantsan al'amarin Allah duk abin da manzo Allah ya kira akai face ya fi kowa aikata shi kai ya aikata abin da mu ba mu isa ma mu aikata ba tunda manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai abubuwan da aka wajabta mishi na ibada mu a wajen mu nafila ne wa min al-layl fatahajjat bihi nafilatan laka asa an yab'atha rabbuka maqaman mahmuda sallar dare wajibi ce akan manzo sallallahu alaihi wa sallam kullun sai yayi yana tashi yana yin ba kowace suna tsatsagewa mu kuma na fila ce a wajen to haka masu koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai masu wa'azi masu karantarwa to haka yin kamata a ce sun yi koyi da ɗabi'u da halaye da biyayya irin ta manzo sallallahu alaihi wasallam wajen bin Allah ma da yawa daga ci sai kaga mutum yana wasu malamai sai kaga bin Allah ma ya yi karanci bai fito a inda tarawih bai yin tahajjudi bai tsayawa ya yi bauta ba ya jajircewa kuma a wasu abubuwa da dama kaga waɗanda yake karantarwa ma sun fi shi a baya sun bar shi a baya sai ka zama har ana siffanta wai malamai da wani mummunan ɗabi'a ana cewa ai malamai dama ba ta kyauta su dai kawai yan ansa ne kuma su da yawa daga cikin malamin ya kamata a ce sun yi sadaka sun yi kyauta sun ciyar saboda suna da kuɗi amma shi kullum ɗan ansa ne wannan renin da ake wa malamai yasa ake su kayoyi wani ya faɗa rijiya ana Allah Allah a fito da shi ana miƙo miƙo hannunka miƙo miƙo to wai ya ga ta bayarwa zai yake miƙowa sai shehu jaha ya zo sai sai menene aka ce malami ne ku ce mishi ungo wai ana ce a ungo sai bi ko hannunsa sai aka fito da su shi kawo din ne bai so da shi kullum plus ne ba mai ka kaga wannan duk ba ɗabi'a a manzala ya fi kowa kyauta da Ramadan manzala yana kyauta kamar iskar asuba komai bayarwa waye, to shi yasa manzo Allah ya ce kul inni umirtu an akuna awwala man aslam ni aka umarta a cikin al'ummata shi yasa malamai da yawa aka duba ibnu kasir da malaman tafsiri abinda suka ce awwala man aslam farkon wanda zan fara bi wuya a cikin al'umman manzo sallallahu alaihi sallam wasu za su iya fata a duk duniya gaba ki daya kafin manzo Allah sallallahu alaihi sallam. akwai annaba da suka yi imani suka miƙa Allah madaukakin sarki komai da komai da haka shine farkon wanda ya fara musulunta ya miƙa wuya ga Allah a cikin al'ummarsa sallallahu alaihi wa sallam wala takunanna min al-mushriki ai an hana ni in kasance cikin mushrikai an hana mu kenan a kasance cikin mushrikai ta itiqadi wajen duk abin da mushriki yake kudurciwa na shirka an hana ka fi majalisatihim duk zama inda san shirka ake a waje to kakka zauna wala bi ko ku rinka taro da su manzo Allah yake duk an hana ni wannan wannan shine mafi farrancin farillar da aka farranta mu da mafi wajibcin wajibcin da aka wajabta mu cewa ka in kasance tare da mushrikai duk abin da mushrikai suke kudurcewa kada in kudurce duk abin da mushrikai suke yi na bata kada in sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa

yace wa manzo sallallahu alaihi wa sallam kul ka ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin azim lalle ni ina jin tsoro in na saba ma ubangiji na ina jin tsoron azabar rana mai girma ranar tashin alkiyama idan har na saba ubangiji madaukakin sarki ina jin tsoron wannan rana man yusraf anhu yawma idin duk wanda aka ingije mishi azaba aka ture mishi azaba Yau izin ranan nan da alkiyama da rahima hakika wannan mutumin ya an ji ya samu jin kai wa zalika alfawzul mubin kuma wannan shine rabo mabayyani anan kaga ubangiji madaukakin sarki sai ya umarci manzo sallallahu alaihi wa sallam cewa in har yana jin tsoron ya saba ma ubangiji saboda azabar ranar tashin alkiyama yana jin tsoron ya shirka domin shirka tana wajabtar da dawwama a cikin wuta innahu man yushrik billahi faqad harrama Allah alaihi aljanna yana jin yana jin tsoron fushin ubangiji zalika yawm wannan ranar ita ce ranar da ake jin tsoron azaba a cikinta ita ce ranar tashin alkiyama to wannan ranar ta ranar tashin alkiyama man yusraf anhu al'azab duk wanda aka ce an ingije mishi azaba a ranar an ture mishi yau izi, to fa huwal marhum wannan an ji kansa ya samu rahama wa man najatihi fa huwal fa'il haqqa duk wanda ya kubuta a wannan ranar wannan shine wanda ya rabauta na gaskiya kamar jin wanda bai tsira ba a wannan ranar to wannan shine halakakke na gaskiya kaga wannan ana nuna mana kenan tauhidi da muke da sallah da muke da ibada da muke muna yin ta ne domin muna jin tsoron azabar ranar tashin alkiyama wannan ita ce sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam haka aka ce ya faɗa duk wanda ya zo ya ce ma ai shi yana bautar Allah ba don jin tsoron wuta ba ko don shiga aljanna sai ka zata kamar wani imani ne na gaskiya wannan ba koyi ne da manzon Allah ba bai da tushe a musulunci da yawa za ka samu wasu maganganun wasu malamai suna cewa ai mu muna bautata ma Allah ne ba don tsoron wutarsa ba muna bautata musu ba don shiga aljannarsa ba muna bautata ma Allah don tsantsan Allah ne ya tabbata Allah a wannan koda tana tunanin magana tana da kyau ta saba wa alkur'ani domin dai ga abin da aka cewa fiyayyen tsira manzo sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam haka aka ce kul ka ce inni akhafu in asaitu rabbi azaba yawmin ina jin tsoro azabar ranar tashin alkiyama in na saba ma ubangiji na ashe muna yin aikin da'a ne don kwaɗayin shiga aljanna muna kaucewa aikin sako don tsoron shiga wuta kuma wannan yana tabbatar mana da tabbatar da girman Allah din domin shi yace mana yana da wuta yana da aljanna muka yarda kuma shi yace mana in kuka yi kaza zan sa ku aljanna in kuka yi kaza zan sa ku wuta sai muka ji tsoron wutarsa muka ji kwaɗayin aljannarsa da haka wannan girmama Allah ne kan wani ya zo ya ce ma wai ai in kana bautata ma Allah don tsoron wuta wai ai baka girmama Allah ba ne ai girman Allah za ka yi mar in ya so ya sa ka inda ya ga dama kai dai girman sa ya kai ka bauta ta mishi wannan ba haka ne imani yake ba ba haka manzon Allah ya koyar da mu ba mu muna bautata ma Allah da kwaɗayin aljanna domin ya ba mu labarin yadda take muke ta saboda girmama shi ya ba mu la ya koratar da mu ta muke tsoranta muke kauciya abinda zai kai mu saboda girmama shi ina ganin lokaci yayi za mu tsaya a nan abinda muka faɗa daidai Allah madaukakin sarki ya ba mu lada abinda muka yi kuskure ubangiji madaukakin sarki ya gafarta mana Allah ka taimake mu da taimakonka Allah ka agaza mana da agazawarka Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya a ƙasar mu Najeriya. Allah duk wannan kashe-kashe da ake da wannan abubuwan da ake Allah ka mana maganin sa. Ya Allah duk wanda suke ɗaukar nauyin ta'addanci a ƙasar mu Najeriya. Allah madaukakin sarki ka nuna mana karshen su. Allah ka tona asirin duk waɗanda suke ɗaukar nauyin wannan al'amura Allah ka wulakanta waɗanda ake amfani da su da waɗanda suke ta'addanci da waɗanda suke kashe mana al'umma gari bayan gari Allah madaukakin sarki ka nuna mana ƙarshen su Allah ka kunyata su ka tona asirin su ka watsa lamarin su Allah ka kawo mana ƙarshen su ya zal jalal wal ikram ya man huwa ala kulli shay'in qadir assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai tambaya guda ɗaya wanda yake amincin Allah ya tsara tabbata a gare ka malam dan Allah malam a daɗa jan hankalin matasa game da masu aƙidar ƙala ƙato domin yanzu suna ta batar da matasa musamman a kafar da zumunta ana ta bayani malamai suna ta bayani kuma muna ta yi insha Allah yawanci babban abin da yake ɗaukan mutane kawai rishin aƙida da rashin karatu abinda nake ba matasa shawara su zo su yi ilimi duk wanda ya ilimi ba zai shiga wannan gurguwa a gidan ba duk wanda ya ilimi duk wanda ya ilimi na gaskiya ya tsaya tsakani da Allah ya fahimci addini ya je gaban malamai yayi karatu ba zai shiga wannan aƙida ta kala kato ba wanda kuma da mun yi da kansa jahili yawanci waɗanda suke shiga jahilai ne ba su yi karatu ba akwai kuma 'yan son sauki su daina yin komai domin in baka amfani da hadisan manzo Allah ba za ka yi komai ba akwai waɗanda kuma 'yan son cin kuɗin gwamnati ne da sauransu da yawa za ka gaji suna shiga wannan aƙida masu son zuciya amma dai ɗaliban ilimi na gaske wanda suke karatu suke bin malamai ko shakka babu ba za su sa kansu ba a cikin wannan aƙidar ta jahilci hmm. Allah madaukakin sarki ya sa ya mana maganin su Allah ya fahimtar da al'ummar musulmi gaskiya kuma insha Allah a cikin karatu da mun zo gaba za mu yi bayani tunda insha Allah za a zo gaba da za a yi bayanin wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wani